بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت la إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد معك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau lahadi 28 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1432 daidai da 28 ga watan agusta shekara ta 2011 miladiya da izin Allah ta'ala a wannan hantsi muke fatan kammala tafsiri na wannan shekarar tare da iyaye mata da fatan ubangiji Allah maɗaukin sarki ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya a karatunmu na jiya asabar mun fara bayani akan addu'o'in annabi ibrahim alayhi salatu wassalam muka ɗauki addu'o'in shi na cikin suratu ibrahim don su zame mana mahanga akan al'amarin mun fara daga aya ta talatin da biyar wasu ƙala ibrahimu rabbi ji alhazal bala da aminan wa junubini wa baniya an na'abu da al'asunam rabbi inna hunna adalan na kasira minan nas faman tabi ani fa inna minni wa fa inna ka gafura rahim muka aya guda biyu sai muka haɗa da addu'o'in shi na suratu al-baqara wa qala ibrahimu rabbi ji alhaza baladan aminan sanan muka kara kuma da addu'a shi ta cikin suratu al cikin suratu safat da ya ce rabbi habli mina salihin ya Allah ka yi min baiwa ta ‘ya'ya wanda suke salihan bayi ubangiji Allah ta'ala ya bashi annabi ishaq annabi isma'il da annabi ishaq kuma su annabi ne annabi isma'il a tsatsan shi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya bayyana khatimun nabiyina wa imamul mursalina annabi ishaq shi ya haifi annabi yaqub annabi yaqub ya haifi annabi yusuf alayhi salatu wasalam ya zama da tatsatsan shi aka samu annabawan banu isra'ila sa annabi zakariya sa annabi musa sa annabi suleiman sa annabi dawud sa annabi yahya sa annabi isa da sauransu kun lura da wannan kun ga wannan addu'a ce da annabi ibrahim alayhi salatu wasalam ya yi mazuriyarsa kafin mu ci gaba ga tambayoyi tambayoyin da aka dinga yi tun na ba za mu ji wasu tambayoyin suna da alaka da karatun jiya ko karatun wancan ko kuma dai suna da alaka da karatun wannan shekara da muka yi wannan tambaye wannan malama ta ce soɓo ne aka tace shi sai ikon Allah kumfar soɓan tattattaru ta rubuta Allahu da larabci shin ya dace a sha kuma a raba wannan yana da alaƙa da wani karatu eh, mun yi magamacin wannan karatun wancan sati ne na ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna da ake maganar abu kaza yana bayyana abu kaza yana bayyana sai ga wani abu ya bayyana a ce an rubuta sunan Allah ko wani ya bayyana wani ma da yake bayyana sai ke rasa shi kullum a ɗakin mata yake bayyana baya bayyana a masallaci Allah ta ya sauwake wannan ba wani abu ne da za a kafa dalili akan shi ba mun sha maimaitawa watakila ke ce ke ga an rubuta Allah inda wata za ki nuna mata ki ce don Allah ɗanɗana mun so nan ya ji siga ko bai ji siga ba ba za ta ce an rubuta sunan Allah a jiki ba don ba ta gani ba wani lokacin abin da mutum ya kudirce ne a zuci yake tabbatar mai da haka ɗin wannan bai hana a shashi kuma bai hana a rabar da shi kuma ba shi da wata falala ɗoriya a kan wani sobo ɗin na abu ne da sai an tabbatar ne za a iya gane haka ɗin wannan kuma ta ce mutum ne ya buge wani allah ta'ala ya sauwake yana da alaƙa da wani karatu kenan wala ta katulu nafsar lati haramallahu illa bilhaq ya buge wani Allah ta'ala alaihi sauke ya fara kafara don dama mun faɗa mace akwai haƙin Allah in kisan akwai haƙin dangi akwai haƙin mamashi ya fara azumi ya yi 69 abin nan 49 saura ɗaya ya rage ya kammala abin nan 59 saura ɗaya ya kammala wannan kafarar sai kuma ya sake buge wani sai ya sake buge wani to tambaya kafara take kafara kenan Allah ta'ala ya sauke in ya karasa wancan ya zo ya karasa wannan tunda dama ina malamai suke sabani idan ya zama lokaci guda ya buge mutane lokaci guda shine malamai suke da magana kai cewar kafara ɗaya zai ko kuma kowanne rai sai mai kafararsa kun gano wannan da ke koto amma wannan ya akwai kowanne zaman kanshi yake Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare al'ummar musulmi baki daya wannan kuma take cewa game da wata baiwa Allah ce Allah shi sauke ta yi ridda ɗaya kenan da ta yi ridda kuma sai ta kama bin maza biyu kenan tana bin maza kuma tana zaune a wani a gidan haya to shin meye tasirin mai gidan hayan zaman ya batta a cikin gidan ina fahimci tambayar kenan ya bayyata a cikin gidan ko kuwa sannan kuma abin nan akwai wanda ya ɗaura ma kula da gidan shi ma yana zaune a gidan wani yana karatun boko ne yana zaune a gidan to ya zama su da ita al'asulu ita shi ne duk wata wacce kika bai mahayar gida ko ya bai mahayar gida muddin akwai mummunan zato a kanta ki sallame ta daga gidanki nan gidanki ba gida ne na masu zaman kansa ba kun gane wannan da ke ko duk wata sawa'un ta yi ridda sawa'un ba ta yi ridda ba balle ma yi ridda ta kawai shi ma wani abu ne na daban Allah ta'ala ya sauwake ba a haramta ka bai ma wanda ba musulmi haya ba ba a haramta ba to amma mutumin da iridda yana da wani hukunci na daban kun lura da wannan da ke ko sannan ko da bai iridda ba ko musulma ce ya zama na ta ci kafa kare yawo ne da ita to wannan bai halatta ba dan sai ki gyara mutunci ki an ba haka ba sai a ce to gashi can kin yi gida kin sa mata masu zaman kansu a cikin gida kun yi shiru Allah ta'ala ya sauke wannan kuma ta ce ta rubuto ne da harshen turanci cewar don Allah tana buƙatar addu'a daga ‘yan uwa musulmi don addu'a ta daɗe tana buƙatar addu'a daga ‘yan uwa musulmi muna roƙon Allah ta'ala da dukkanin sunayen shi kyawawa mafiya tsafta mafiya tsarki da sifofin shi maɗauka ubangiji Allah maɗaukin sarki ya biya mata buƙatunta na alkhairi mu ma kuma ya biya mana buƙatunmu na alkhairi ya tsare mu daga azabar wutar jahannama ya tsare mu daga azabar lahira ya tabbatar da mu cikin waɗanda ya ni'ima hakan nan ita ma wannan dai har ma ita ma ta bayyana sunanta a ciki tumi na bayyana suna a ciki ta ce tana bukatar addu'a ita ta lissafa waɗansu matsalolin da take bukatar addu'a a kansu muna roƙon Allah ta'ala ya biya mata ya zaɓa mata mafi alkhairi kun ji wannan da kyau ko sannan kuma sauran ta na alkhairi ubangiji Allah maɗaukin sarki ya biya mata sannan Allah ta'ala ya tabbatar da mu ya ba mu lafiya ya tabbatar da mu akan haƙuri da juriya wannan kuma ta ce mace ce dab da fara ta hajjur kenan wani karatun wancan makon kenan ko dab da fara ta hajjur sai al'ada ta zo mata to yanzu gashi kuma tana son ta je ta hajjur duk tunanin da ta yi na tana son ta je ta hajjur ta hajjur fa bai kai sallah a zahar da al'azar ta bari ba kun gane wannan da kyau ko duk tunanin ta na falalar ta hajjur ta hajjur bai kai sallah asubahi bari ta bari ba yi wata gada ta ga girman ta hajji ta ga yanzu ta yi asa to sallolin farallai da ta bari fa kun da wannan da ku ko saboda haka ya halatta ta karanta qur'ani ya halatta ta yi addu'o'i da ba za ta samu zuwa ta hajjur ba ya halatta abin da ake sabani ta ɗauki qur'anin a hannu ne ta karanta ko kuwa in tana da tilawa a ka sai dai tilawata wani shi ya fi zama abin nan in tana da tilawa sai dai tilawata amma ta ɗauki qur'ani kamil a hannu har yanzu gaskiya ni ban gamsu da dalilan cewar ya halatta mai al'ada ta dauki qur'ani ta karanta ba wannan kuma ta ce malam muna neman addu'a gane da iyayenmu da suka rasu da waɗanda suke da rai mana ta ce da matattunmu kun gane ko muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu baki ɗaya ya tabbatar da su cikin tutar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mu ma Allah ta'ala ya gafarta mana in cikawo mu ta zo Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ta'ala ya kyautata rayuwar mu Allah ta'ala ya kyautata kuma gaba da bayan mu wannan ta ce tambayar ta ita ce mace ce tana tare da uwar mijinta karatun yaushe kenan farko kullu lura da wannan da ke ko wa abdullahi wala tushriku bi shay'an wa bil walidaini ihsanan wala wa bil walidaini ihsana kun san anan ne muke maganar uh, biyayya ga iyaye tace tana tare da war mijinta kuma kun san mun yi magana kada mace ta kuskura ta mayar da uwar mijinta a matsayar yar aiki sai ta ce to ita kullun ta fito da kaya sai uwan mijinta ce ta kawo za ce mata in ta ce mata ta bari sai ta ce a'a zaman me take yi kun lura da wannan kota to kun ga wannan yana ba da kyakkyawan zaman lafiya kenan wannan yana isa da kyakkyawan sako na cewar akwai zaman lafiya saboda haka babu wani abu hani an mari'an ta gode ma Allah madaukakin sarki ta ba ta abin da ya sauka ita kuma ta ci gaba da sauran kun lura da wannan da ke ko saboda haka wannan ba zai taba wannan ba ta ba ta abin da take gani ya sauka ita wata kyan za ta zauna ne ta harɗe sai dai komai ko tsuntsiya ne sai dai a kautar da shi kun lura da wannan da ke ko ko baki ce ta yi zini kuma ya ke ce akwai lada ba kun lura da wannan da ke koto amma ta ce ki kawo wannan taimaki ita ma ta wannan wannan ne alama na zaman lafiya ta ce kuma dangane da abin da ya shafi family planning mai kenan karatun yaushe wala ta katulu a wala da kun min imlak muka ce a yanzu tun kafin ma abin ya zama mani an riga an kashe shi wanda ke suna da sai an haifa suke kashewa ta ce mun ce haramun ne za ku iya tunawa mun ce haramun ne ba zan iya tuna cewa na ce haramun ba ne kun lura da wannan da ke ko cewa yadda na ba da ƙarfi a kan maganar shine sai ke ga wata ƙawayenta ne suke zigata su suke ɗora ta mun gane wannan da kyau abin da na faɗa duk abin da za a yi a tuntuɓi likita da zaki kika ce akwai talisafa akwai rashin lafiya akwai hali da ake shiga kafin haihuwa duk waɗannan wasu dalilai ne da za su iya sawa a yi to amma fatawan mu kaɗai ba za ta sa a yi ba tare da an tuntuɓi likita ba a nan za a zama hannun riga ne shi likita ya ba da asalin bayanan da yake gani sannan kuma malami bigina'i akan wannan ba wai akan mara lafiya kaɗai ba saboda ba za a iya cewa babu ba amma kuma abin nan a lokacin mun ce ya kasu kashi biyu akwai shirin ƙayyade iyali na cewar ‘ya'ya kaza take so kin ga wannan kwata-kwata ba shi a shari'ar musulunci kun lura da wannan akwai kuma shiri na ba da tazarar haihuwa kun gano wannan wannan kuma shi ne ake da magana a kan shi na in ba ta da lafiya da kaza da wasu dalilai za a hanga wajen haihuwa sai an yi operation wurin kaza wurin kaza duk wannan dalilai da shari'a ta yadda da su don sun tabbata za a ba da dama na a ba da tazarar haihuwa amma waya ba da zama na kayyade iyali gaba daya yaya biyu ko uku ko hudu ko biyar ko dozin daya wannan bai halatta ba eh kun yi shiru eh wai ta ce ita dozin daya take so ban wannan kuma ta ce waɗansu sun ce wanda ya yi kisan kai kullura. lura? wanda ya yi kisan kai tambayi wace rana kenan eh yawwa wai wanda aka kashe laifin shi gaba ɗaya zai taso ya dawo kan wanda ya kashe shi kun ji ana faɗin wannan ai abinda na sani shine yana da zunubin kisan kai da yi shi wanda ya kisan kai yana da zunubi na kisan kai amma yanzu idan aka ce shi wanda aka kashe za a kwaso zunubin shi a ɗora ma wannan to akan wani dalili sai dai idan ranar alkiyama shi wanda i kisan ba shi da ladan da za a ba wancan wanda aka kashe kun lura da wannan ko duk an gama biyan ba shi da ladan shi azumin shi da sallashi da hajjinsa da salatin annabin shi da istighfarinsa ladan gashi nan makare amma kuma ya zalunci wancan ta ta ci bashin wancan yaro an ɗora mai fiye wata ta ɗauki ɗaya bare kuwa wata tana tsaye za ta sai fiye wata ta ce je dawo yana juyawa ya tafi ita mata ta tafi to duk wannan da azuminta da waye da waye da za a kwashe sai a biya to kin ga bayan an gama biya babu komai kenan ga kuma wasu suna jiran bashi kin ga wannan sai a ɗebi zunubin su a ba su a matsayin biyan bashi don ba su samu ladan da za a bayar ba Allah ta'ala ya sauwake ta ita kuma wannan ita ma ta rubuta da harshen turanci ne ta ce to magana da maka na ranar ƙayyar iyali dai maganar family planning cewar ita mutum ne kuma ya ce shi yaya hudu sun ishe shi ɗaya kenan ita kuma ta ji karatu yanzu ya yi mai teke mafita ƙungi yi shi mijin yana da aƙidar cewar kaza ya ishe shi ita kuma gashi ta ji karatu kun lura da wannan da ke ko a hankali za ta lallashe su ta gamsar da shi ai ta ma dalili ne suka gamsar da ita kun ko ta gamsu kenan sai ta baje mai kolin dalilai malam ta ce wannan ta ce ba ta fahimta ba dangane da magana da aka yi a baya na cewar batun sa maniyin wata mace zuwa ga matar da suke miji ɗaya ta ce ba ta fahimta ba ka ce bai halatta ba amma a cikin risalatu dima nisa'i abin nan risalatu dima ko a nisa'i yau wani ma dai haka nake gani na muhammad musalli al'asimin ta yi rafkan nuwa wani rubuta sunan kenan ya ce ana iya sawa to malam ya yi magana cewar ya halatta a sa ta sake dubawa ta sake sawa ya isa ya isa ta sake dubawa kun tuno karatun da muka yi ko rana ta nauce suratul eh, an'am ne dai mun yi magana sa wata samani mani la'alla ya kawo dan mutum ya kawo ana kaza ana kaza ba shike nuna cewa ya ce da muka kawo a karatu da mun ce ana yin kaza ana yin kaza ba shike nuna cewa mun ce ba mun fayyace ne dan a bada hukunci ku lura da wannan da ke ko mun fayyace ne dan a bada hukunci a ciki za ku iya tuna wanne ne ya halatta mun akwai na matar da mijin kun lura da wannan da ke ko to shi ma kuma a kan yaya malamai sun ce batun duba al'aura fa kun lura da wannan dai rashin ɗa har ya ke matsayin da kawai rashin ɗa ya ke matsayin da wani namiji zai ga al'aurar wani namiji ko ya ga al'aurar wata mace ko wata mace ta ga al'aurar wani namiji a kan rashin ɗa za ku fita wannan kuma ta ce tana son fasara kalamul qabih tana son fasara aimanu talak tana son fasara alfuhshu wannan ta hada mana halari da kuma karatunmu na wala taqrabul fawahisha wace ce za ta fasara mata alfuhshu dan mun kawo maganar abin nan eh, ragib asfahani a cikin al-mufradat fi gharib al-qur'an cewar duk abin da yake kazamar magana ne na magana a baki ko na aiki wanda yake kazanta ne shine alfoshu in an ce kalamul qabi shine shine mummunan magana wacce kenan da muka faɗa in haka ce kuma aymanu talaq to wannan sai mutun ya roki Allah Allah bai kawo wannan al'adan nan kasar ba kun lura da wannan aymanu talaq rantsuwar saki tayi bako yayi bako ce in ya bashi abinci ya ce wallahi ya saki matar shi in bai ci ba shi wanda ya bada abincin ya ce ya ci abinci ta san za ki ba mutum abinci ya ce a ah, na ƙoshi sai ya ce wallai mata shi ta saku in baka ci ba da kin ga yanzu in ba so yake aure ta ba ai ko loma ɗaya sai iya yau an kuma so yake aure gaga sai ya mursisi an kuma an ce shi shine laifi baki ɗayan shi shine ake kira da almasiya in na fahimci rubutu in kuma al'asubiya take nibi ne bangaranci ko ƙabilanci. dan rubutun nata yana da fuska guda biyu ko dai ya zama al masiya ko ya zama al-asabiyya in al-asabiyya ne bangaranci kabilanci duk wannan haramun ne annabi sallam ya hana kabilanci ya hana bangaranci ya hana wayanci wayanci wayanci duk gashi nan kuma wannan ita ce shine abin da ke durƙusar da al'umma ba ta ci gaba kun da wannan shi ke da kusar da al'umma ga wani ya cancanta a sa shi to amma dan ba dan bangaren bane ana ji ana gani sai a dauko wanda yake watakila daraja ta goma yake da shi sai a kawo shi a matsayin shi ke mai da ƙasa zuwa baya ku dubu ƙasayen da suka ci gaba turawa da amurka kusan sun fi tutiya da 'yan ƙasashen waje ma kan duk wani da za ku ga ya ci gaba a ƙasarsu jimawa kadan sai ki ga ya ɓace likitocin da muke da su a ƙasar nan da waɗanda ke ƙasan nan suke aiki da wanda suke a waje ƙwararru wanda suka fi yawa eh wanda suke waje kun gano wannan da ke wanda suke waje saboda mai kun gashe suna can ba a nuna musu wani abu don haƙura suke suka zauna a can so daga ɓangaranci da waye da waye in na fahimci asabiya take nufi wannan kuma ta ce mace ce take al'ada kwana bakwai amma a ran na biyar sai ya ɗauke yakan ɗauke haka in ya ɗauke ta ta ci gaba da sallah da ɗaukan ƙur'ani sai ya zo mata to dama mai ke faruwa in yana nan ba ta da tsarki in baya nan tana da tsarki shi nan kawai sai ta riƙe wannan saboda haka da zaran ya zo ba ta da tsarki idan ya ɗauke sai ta ta sallaci abin da yake na daidai wannan lokacin Allah ta'ala ya sauke eh ban ji ba na akasa maganar ko na ce ya oho wani lokaci sun ce na da saurin magana idan yana nan ba ta da tsarki in yana nan in yana nan ba ta da tsarki yauwa in baya nan tana da tsarki saboda ka da zaren ya zo ba ta da tsarki sai ta dakatar da duk ibada da take a daidai wannan lokacin da zaran ya ɗauke sai ta ci gaba kun lura da wannan da ke ko in kuma haihuwa ce mai ahalar ya ɗauke nauyin wannan bayani kai wannan kuma wani zunubi ne mai girman gaske Allah ta ya sauke ta ce mutum ne tun da ya yi amarya shi ke nan baya kula da uwar gida har wurin ibadar aure an mai wa'azi an mai wa'azi an mai wa'azi ya ƙi ji to yanzu me abin yi ana idan abin da aka faɗa haka ne kun lura da jumlar idan abin da aka faɗa haka ne don da yawa akan faɗa kuma ba daidai ba akasa a ce amarya ta ce kaza ko amarya ta yi kaza kuma da yawa akan yi haka ɗin sau da yawa akan yi haka wannan zunubi ne mai girman gaske kuma irin su ne ranar alkiyama za ku ga an ware su suna da shanyanyen jiki baki ɗaya tsabar jikinsu tun da tsagen dama gaba ɗaya kiyama za su tashi tsagen jikinsu shanyayye maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce duk wanda yake da mata biyu sai ya karkata zuwa ga ɗaya ranar alkiyama zai zo wa shikuhu ma'in tsagen jikin shanyayye ne kuma ga za a tara su wa mutazul ma. ayyuhal mujrimuna haka za a ce ya kufan ɗararru ku ware nan gefe guda Allah ta'ala ya sauwake Allah ya tsare mu Allah ta'ala ya sauwake Allah ya tsare mu ina fatan tambayoyin suna ta zuwa ko a wannan kuma ana ba da basu suka nada ita tana kawo yanzu wannan kuma ta ce mutum ne ya yi alwala dab da zai tashi kafin lokacin sallah ya yi sai fitsari ya zo mishi kun ga alolar ta warware kenan zai ya sakin muddin fitsari ya zo alola ta warware muddin mutum yana da shakku tusa ya yi tusa ko bai tusa ba yana da shakku to alolar shi na nan domin yin alolar shi ya ƙini ne shakku na ya yi tusa ko bai tusa ba wannan shakku ne kullum kuma falai zili shakku lil yaƙini shakku baya kusa da ne wannan shine asali kullura da wannan da kyau ko don sau da yawa sai mutum ya yi alwalashi sai iblis ya zo hura mai dubara sai ji kamar ya yi tusa alhalin bai ba annab tsira da aminci allah tabbata a gare shi ya ce har sai ya ji karata ko kuma ya ji warinta wannan yadda aka kare kashin bayan shi nan amma ba aka ba lami lafiya mutum bai ji fitsari ba lami lafiya bai ci tusa ba yana fara alwala sai ki ji kamar ya yi fitsari sai ki ji kamar ya yi kaza ya yi kaza allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu wannan dogon rubutu ta yi fa wasu tambayoyin kuma ban gane rubutunsu ba ne fa wannan ta ce a taimaka mata da addu'a iyayensu sun rasu iyayenta sun rasu a taimaka mata addu'a ya Allah ka gafarta musu Allah ka rahamshe su ya Allah ka sanya aljanna ta zama makoma a gare su ya Allah ka tsare su daga azabar kabari Allah ka tsare mu daga azabar kabari Allah ta'ala ka tsare mu baki daya Allah ta'ala ka tsare mu Allah ka gafarta mana za mu shiga kai tsaye kenan ci gaba karatunmu a karatunmu na jiya mun tsaya a aya ta biyu kenan ko tunda ayoyin guda ne mun yi aya ta 35 mun yi ta 36 za mu tashi da ta 37 kenan zo ubangiji Allah madaukin sarki yana na nakalto mana addu'ar annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yake cewa rabbana inni askantu min ya yace rabbana ya ubangijin mu in jiwa kenan in ji annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yace inni lalle ni kun ga ya kawo inna harfun nasbi wa taukid yace inni lalle ni askantu na zaunar da na tsugunar da na kawo da min zurriyati wani bangare na zuriyata na ɗebo su na kawo su biwadin wani kwari ghairi zizar'in inda babu wani abinci babu wata shuka da ake shuka ta tsoro inda baitikal muharram a inda ɗakinka mai alfarma yake Kullum da wannan in juwa kenan in ji annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ibnu kasir ya ce wannan ya daɗa nuna mana sa addu'a ce ta biyu domin ya ce inda baitikal muharram a lokacin ya gina kenan eh amma a suratul baqara filin wurin ne wata kala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina ka sanya wannan wurin ya zama to amma anan an gama gina ka'abar dan yana cewa idhar ibrahim alqawaid min albayti وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم to kun ga za mu ɗauki darussa da yawa darasi na farko annabi ibrahim alayhi salatu wasalam ya yi riko da umarnin ubangijinsa eh da aka umarce shi ya hijira ya ɗauki iyalinsa da ɗan shi annabi ismail da yake so da mai ɗakinsa nawa kenan biyu ya kai su wannan wurin ya je ya aje su tafiyarsa inna lillahi wa inna ilaihi wa ibrahim allazi waffa wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu mai ɗakin shifa ɗan shifa su fa ya ɗauka ya je wannan ungurumin daji ya je aje su shine yake cewa ya Allah na ajiye wani bangare na zuriyata sai ta zama minti a tabi'idiyya biwadin a kwari ghairi zi kwarin da babu wata shuka babu wani shuka babu wani hatsi babu wani abin da ake shukawa ya fito inda baitikal muharram a ɗakin ka mai cike da alfarma kaga wannan shine izharu da'af ya bayyana da rauninsa kamar da annabi zakariya ya ce inni wa hanal azmu minni washta ala ra'su shayban walam akun bidu aika rabbika shaqiya kene yana daga cikin ladduban addu'a mutum ya bayyana da rauninsa ya Allah ni kaza ya Allah ni kaza ya Allah ba wani kake kaiwa ƙara ba ai ba wurin wani kaje ka ce baka da kaza baka da kaza baka da kaza ba ya Allah gashi ya Allah gashi ya Allah gashi ya Allah ka lissafa gajiyawarka daman gajiyayye kake Allah ya san kai gajiyayye ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane baki ɗayan kuma bukata ne zuwa ga Allah babu wani wanda yake mawadaci a wurin Allah ko akwai shi duk kamfanin mai kamfani yana bukatar in ya kera a siya kun da wannan ya zama ma sai yamma wani lokacin bashi ake bayarwa sai bayan wata shida ko shekara ɗaya ko ka za a yi balance tsabagin bukata kenan Allah ta'ala ya sauke ce rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zai zar'in inda bai baitukal muharram daidai da ɗakin mai cike da alfarma shi ne wani ɗaki ɗakin Ka'aba inda ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ce duk wanda ya yi nufin barna a wannan wurin to sai an ɗanɗana mashi mummunar azaba in ba kuma taba jiya mun yi maganar ku ga mutum ya tafi hassa ne fa ake yi har yankan aljihu ake yi yau ga wata 25 jiya 28 yi mana tukin baya ko sun ce da takwas mana yau 28 ga watan ramadana jiya 27 shekaran jiya 26 daren shekaran jiya ba wannan daren da ya huce ba wancan daren wanda yake shine daren jiya kenan ko yawwa wanda yake ake kyauta da ta yana cikin daren lalatul qadari to ka'aba kusan a cikar da ta yi shekaran jiya to irin wannan cikar a irin wannan lokaci guda ku lura da abin da na ce lokaci guda irin wannan to sai a hankali tun da yankin lura ko cikin ko a lokacin aiki hajji da wafi na wasu suna yi su fita su koma mai na wasu su shigo to irin wannan lokaci za ki ga ta cika makil galibi irin bakarariyar doguwar addu'a nan da kike jin sure sai yana yi yana yin ta ne a irin wannan daren ta kadar inda ake kyau da zato da kuma na gobe dan gobe za su sauke qur'ani ku lura da wannan ko gobe za su sauke ƙur'ani tun da gobe mun yi azumi 29 eh, yau kenan ko dai ne daren gobe kenan nam 29 kenan yau za su sauke Tun da kullum izifi bibi suke yi wannan limami ya yi raka a goma ya izifi daya wanda ya koma gefe wannan limami ya yi raka a goma ya izifi daya kullum suna izifi biyu daman limamai ne guda biyun suke tarawihi kun yi shiru kin ga an haddace kenan ko fafaf fa kullu hafizin imam saboda haka idan kina da yara wannan ya haddace 20 wannan ya haddace 30 wannan ya haddace 40 in ramadan ya zo sai ki koma gefe sai a tura su su murzo tilawar ko ba haka yake ba to zaki nan ne ake amma shekaran jin nan da muke magana Allah kaɗai san adadin waɗanda aka yanke ma aljihu wallahi tallahi wani yana ɗawafi wani yana kaza wani a kaba wani za ga ya sa hannun shi haka yana sa hannu aljihu kawai kiga hannun shi ya fita ya ce an yanke mai wani sai ya ji zafin abin na ɗin ‘yan sane ne makar malam wani ya tafi saboda tsabage kuma idan aka ce miki ‘yan najeriya da ‘yan masar to Allah ta'ala ya sauwake Allah ya tsari wai ya rasa a ina zai yi sane sai a ina ba fa wai a maka ba a'a ba wai a cikin masal la ilaha illallah kuma ya sace ma ko dai mutumin nan ya zama dawafi yake yi wanda yake masa ko kuma ya zama sallah yake yi ko ya zama ne yana zaune yana zikiri a ɗakin Allah dab da ka'aba Allah ta'ala ya sauke to amma dai wanda nafi ya fi shafar mata shi ne zafi maimaitawa shi ne a ɗibi mata a ɗibi ‘yan mata a ɗibi waye a ɗibi waye a tafi da su wai an tafi neman kuɗi a tafi maka wata a ce wai kakata ta biya mata wata wace ce wace ce ta tafi gaskiya wannan karki yadda idan Allah ta'ala ya hore miki kuɗi ki je ki umara ki je ki umara ki ki dawo wai ki zauna sai an yi aiki hajji ki dawo wai dora miki wannan ai ba dora miki ba me Allah ya hore miki umara kin je kin yo kin dawo ba dabara ki sai za ta kai ki aikin hajji ba amma sai ki ga an ɗibi mata an ɗibi ƴan mata an ɗibi wasu an ɗibi wasu an tafi da su wata ba da auren ta za ta sai da kayan da ta tafi ta bar mijin a nan ita kuma yana can in aka yi rahin sa'a aka samu aka samu lalatattun malamai irin su ma da suka tsallake ruwa suka tafi can sai su ce za su ɗaura mata aure da wani mijin saboda mai ai wannan mijin nata ruwa ya raba aya wannan auren ruwa ya raba shi ai wannan ruwa ruwan maliya tunda ita tana wancan tsallaken shi mijin yana wannan tsallaken sai ya ce ta ai wannan auren ruwa ya raba ai malam ku ga na'am na maimaita ko ji ma na faɗa akwai mutanen kwarai ba za mu taɓa cewa babu mutanen kwarai ba don mun gan su daidai gwargwado wasu mun gansu wasu mun yi zama da su daidai gwargwado aka kyautata musu zato amma malam waɗansu kan waɗansu kan neman kuɗi aka je to kuma aka ce neman kuɗi ne hajaran majaran to wannan ba abin da ba zai iya faruwa ba in dai mutum neman kuɗi zalla ya tafi ba ba abin da ba zai iya faruwa ba Allah ta'ala ya sauwaki Allah ya tsare gari ne mai tsarki ya zama na karuwancin da ake yi waɗanda suka je aiki hajji ai sun ga waɗanda suke kawo musu tuwo suna sayarwa in kika gaji irin ƙazaman maganganun da suke fitowa a bakin su sai ki mamaki kun lura da wannan da ke ko saboda haka waye talauci ya kashe kun lura da wannan balle kuma roman baka ne mai kashe dan jaura wallahi akwai dattijan da na gani a maka yana ɗiban abin nan jan bulo ɗin nan ƙaramin nan yana ɗiba a kwangiri ana ɗora mashi yana hawa da shi sama yana sauko da shi na ce wannan a najeriya ne jikokin ba za su bashi wannan ba irin wahalar da na gane yanayi ya je neman kuɗi wani dattijo na ce wahalar da yake a nan a najeriya a najeriya mawuyaci 'ya'yan shi ko jikokin su bashi wannan to amma an mai roman baka an je ana neman kuɗi ana kaza ana kaza ya cika rigar shi da iska ya tafi to shi ma kenan da ya tsaya yana wannan kodagon wani kuma ba san me yake yi ba wuri ne mai alfarma ba a zuwa Allah ta'ala ce yi wa man yudil fihi bi ilhadi duk wanda yi nufin yin barna a wurin za ɗanɗana dana mai azaba ba fa ya yi barna ba nufi shi ya sa magabata wani da ya shigo yi umara yake fita saboda jin tsoro Abdullahi dan Abbas rasu a Taif a Taif ya rasu cewa ba zai iya zama maka ba shi yana jin tsoro su ne waɗanda in ambaci Allah ke nake ga zukatansa sana raurawa suna jin tsoro su ba za su iya zaman ba don tsoro ya kama su kasa jesi wani laifin tun da Allah ta'ala cewa man yurid fi bi ilhadin bi zulmi kuma ayar har tana na har yanzu to amma wata zaki ga babu ruwanta ke tana cewa mutum nawa kika lalata ma aikin hajji mutum nawa yi wa kaza mutum nawa yi wa kaza ai na faɗa na ce in dai neman kuɗi zalla aka tafi to ba abin da ba zai iya faruwa ba a ina a ƙasa mai tsarki a wannan lokaci a lokaci mai tsarki ko dai zamana cikin ramadana kun lura da wannan ko ko kuma ya zamana lokacin da in cikin ramadana ne ga alfarma ta watan ramadana in lokacin hajji ne ga watanni ne masu alfarma ko ke da kike a nan kasar da baki je can ba zunubi a waɗannan watanni masu alfarma ɗoriya ne akan watan da ba wannan ba ina ga wanda yake a watanni masu alfarma to abin da ke faruwa shine jita-jitan da suke yawo a cikin mata za ki ga malam wata a ƙasan nan wahala te mata wahala kin lura da wannan amma in ta dawo ƙasan nan wani lokacin sai ta zauna a kano ko a wani wuri ta huta na sati ɗaya ko na sati biyu kafin a yi gwaggwaro a towa a ce wai ai hajiya ce ta harɗe ta je maka ta dawo wasu ba tattalo su ake a watsa su malam kullum ki ce a ce lafiya ai kaya bai zo ba lafiya kaya bai zo ba lafiya wata shida an muke alkawarin za a baki bulugul maram amma an ce baki har yanzu kaya bai zo ba ke kuma kin na ce sai an baki bulugul maram wata kila baki san karatun bane <laughs> wata kila tattaro ta aka yi babu shiri babu zato babu tsammani Allah ta'ala ya sauwake amma dai gaskiya mutum ya fahimci wurin da yana da alfarma sawa'un ya je umara ne sawa'un ta ji ake haji ne don wasu lalatattun suka je haji ko umara haji kawai ko umara suka yi suka je wallahi in jin ga barnar da suke a wurin to sai ki yaba ma waɗansu ma da suka je can suka zauna shekara guda ma shekara su busi barnar ba ita ta ji haji ko umara in kika kayan da ta sa kayan da ta sa a wannan wuri da zara an ce yau an kammala aikin haji sai kika ta ɗebo matsatsin kaya ta ɗebo jus ta ɗebo waye ta ɗebo waye Allah ta'ala ya sauwaki Allah ta'ala ya tsare mu annabi ibrahim ya ce rabba na liƙi musala ubangijinmu domin su tsaye da sallah ya kawo su nan nefa fa ba don su zo kallon yawon bude ido ba ya kawo su nan ne ba don su ce su a maka suke ba liƙi musala don su tsaye da sallah faj'al af'idatan minan nasi ya ce ya Allah ka sanya zukatan wasu daga cikin mutane ta hawi ilaihim tana karkata zuwa ga inda suke Abdullahi dan Abbas da sauran malaman tafsiri magabata suka ce inda annabi ibrahim ya ce ya Allah ka sanya zukatan mutane su dinga sha'awar inda suke ina kenan makka to da yahudawa da nasara da da kowa da kowa kowa ya yi kwaɗayin ina maka amma zai ce abin nan wajal af'idatan af'idatan zukata kenan minan nasi ka sanya zukatan wasu daga cikin mutane ta hawi ilahim tana karkata zuwa gare su kun lura da wannan kenan da ya ce a ya Allah ka sanya zukatan mutane to da yadda kike sha'awar aikin haji haka ba hude da ba nasare da ba majushe zai yi wannan sha'awar to amma yanzu ya wannan addu'a take an karba wai da wanne ije da wanne bai je ba idan aka aje jirgin sama mai cin mutane 800 aka ce gashi nan tikitin ka shine shigarka kowa zai riga shiga eh wanda ije ne zai riga ko wanda bai je ba eh kuka ce ne wanda ije kun yi sabani kenan eh wanda ya je kwa jin cewar yana jin ya sauke farali amma wannan bai sauke farali ba kun lura da wannan da ke ko kun ji addu'a ta annabi ibrahim da ya yi ta lokacin da ya ajiye 'ya'yan shi ya ajiye dan shi da mai ɗakinsa ke ma wannan wuri addu'a ya Allah ka sanya zukatan wasu daga cikin mutane kullum tunanin shi ne wannan wurin to amma ku dubi irin tsawwala kuɗin aiki hajji da ake yi sai ki ga kamar kiran kasuwa ake ma aikin hajjin a yanzu nan da aka yi a halin yanzu nan babu kujeru a ƙasa kuma dubi irin kuɗin da aka sa kullun sawa ake yi kuma tafiya ake yi kenan mutu bi ghaizikum ko matu bi ghaizihim kenan sun mutu da fushin su sai an je ai idan Allah ta'ala ya kaddara mutum zai je ko ana muzuru ko ana shahu in Allah ya kaddara zaki je zaki je kai salin alim su kwana suna ƙara kuɗin su su kwara suna cewa kaza suna cewa kaza muddin kin je muddin kin amsa kiran da annabi ibrahim ya yi da ya ce wa azzinfin nasu ya tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya na min kulli fajjin amin li na fi alahu wai fa wannan wurin ne da annabi ibrahim alayhi salatu ya yi wannan addu'ar sai ki ji a yau an ce miki wai waɗanda suka je kaulaha sun fi aina maka zuwa sun fi na maka yawa to yanzu da wa ake da ke ake ko da annabi ibrahim kun yi shiru ke mai naki don ba za ki je ba ke mai naki don ce sunna za ki wai sai ki da an ce to ai adadin mutanen da suka je mayo kai taron nan kamar taron arfa kada ta sha'afa annabi ibrahim ce ai wajal ta minan nasi zukatan wasu daga cikin mutane muna fatan muna roƙon Allah kada Allah ya sanya ta daga cikin waɗanda zukatansu ba sa tunanin ka'aba tunanin kaulaha suke yi ba ma fata Allah ya sanya ta daga cikin waɗannan amma ya zai kullum ga inda mutum zai je duk kowa so yake ji ko da rayuwa ya sauke farali haka fa ake cewa Allah ya sanya mu cikin masu sauke farali to me zuwa kawala me zai ce wai waɗannan maganganun ne ake faɗa fa wai shi da ya ce shi da ya yi maganar ya ce taron da aka a kaulaha ya fi taron maka wai shi bai kawo rikici ba wai shi bai yi barna ba ke da kika ce biki yadda ba kun lura da wannan ko wai ke ce za a ce kin kawo rabuwa kai wai ke za a ce za a ce wai kin kawo musulmai sun raba kansu ke ba ke son haɗin kai wai suna da ruwan zanzam ɗinsu wai ki ji an ce an dawo da ruwan zanzam wai an dawo da wai alhamdulillah rabbil alamin akan wannan da yawa wasu sun yi hannun riga da tafiyar da yawa waɗansu sun yi hannun riga da tafiyar sun yi watsi da ita sun batta to don ba ana gaya musu ba satin da ya huce fa wani yake faɗa ma yayana suleiman ya ce da shi wallahi shi ya ɗauka da ahalu sunna suka ce waɗancan suna rabon aljanna ya ce wallahi ya ɗauka kawai faɗa ne tsakaninsu shi bai yadda ba bai kuma karyata ba kullum da wannan ya ce shi kawai da ya ɗauka kawai da ya sana ma junansu yarfa ne ya ce sai da aka ya ji maganar a kun a wayar wani wani yana wa'azi ya ce duk waɗanda suke a nan ya raba masu aljanna su tafi sai da ya ji da kunnansa shi wallah ya ɗauka wai yana jin wai yarfa ake musu sau da haka shi bai ta ba amma kuma bai gasgata ba wallahi ce sai da ya ji a kunnansa ya zo ya sami yana yake faɗa mai ya ce shi fa jiya ya ga tashi hankali ya ji tashi hankali wai wani ne ya gama wa'azi ya ce wa kowa duk wanda ke warin ya tafi gida ya gafarta mashi ya bashi aljanna to sai a lokacin ya tabbatar da abin da aka faɗa daidai ne na ce to wannan ƙahon ya gani ma bai ga sauran ba mal haka ba kuka ga nan garin ba an ɗibi mutane an kai su kaulaha wai sun tafi me to sun tafi me sauke farali yawon buɗe ido shakatawa me aka tafi Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare Allah ya tsare mu yace waje al'abiyar ta minan nasi ta hawi ilaihim ka sanya ta mutane tana karkatuwa zuwa gare su warzuquhum minas samarat ya Allah ka azurta su da 'ya'yan itatuwa warzuquhum minas warzuquhum samarat ya Allah ka azurta su da 'ya'yan itatuwa la'allahum yashkurun domin wannan ya sa su gode maka ta wata hanya ta hanyar yin ibada da gangar jiki in aka ce yin ibada da gangar jiki shine ma'anar godewa ki yi ibada da karfinki da kudinki da kaza shi ne a shukuru za Allah ta'ala ce imanu ala Dawuda shukura wa kalilu min ibadi shukur karan karanta ayat da Hausa ko na ce ala Dawuda kin san ba ba ya kai karanta Allah ta'ala ya sauke nam yace warzuquhum min samarat ka azurta su da 'ya'yan itatuwa in kika je makafa za ki ga in ji ga apple ko kika ga mangoro ko kika ga gwaiba ko kika ga abarba ko kika ga kaza ko kika ga kaza za ki ce a nan suke in ji ga tumatir za ki ce a nan yake wallahi waɗansu abubuwan da za ki gani a maka za ki ce a wurin suke a nan aka yi su alhalin kuma wasu daga indiya suke wasu daga masar suke wasu daga sudan suke wasu daga wuri kaza wasu daga wuri kaza amma za ki ga inda ma abin yake an fi kamfarsu an fi karancinsu a kan nan wurin haka ya fara cikin tsoratu albakara kun gane ya ce wata kala ibrahim rabin shi alhaza baladan aminin wurin alahu من samarati man آمن minhum billahi واليوم yawmil akhir ai من يفسر yi من akan man بالله وباليوم billahi wa ومن كفر akhir qala wa man kafara sai Allah ya a hamma da wanda ya kafarta din za a bashi ai wannan duniya ce ba wani abu ba annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yayi addu'ar Allah ta'ala ya sanya ma garin maka albarka Allah ta'ala ya al'amuran maka Allah ta'ala ya sanya albarka a maka kun lura da wannan ko za ki ga abin da ake fama da shi na karancin abin duk wani abu da ake fama da shi ake bukata shinkafa ce in kika ji zaki kama a wurin ake ɗaya kenan makafa ɗoruwa ma akan wannan ita ce fa kaso duniya ta duniya e ba wai kaso duniya ta ta tunga ba ba kaso duniya ta kaduna ba ita ce kasuwar duniya ta duniya duk wani kamfani da yake a duniya sababin a china yake ko a germany yake ko a rasha yake duk wani abin da ya kera fatan shi ga ya ci kasuwar sallah da shi za ki ga ta ɗibu kudinta tun daga nan duk ɗanyen da ke nan ta ajiye sai ta tafi can za ta su. kun yi shiru agogo can za ta su bulugul mara can za ta siya <laughs> wadda shi harfan bas allah daga cana zuwa da shi wai dubban bas nan da ke zuwa nan ba gashi nan ba ko ina da ina kun lura da wannan zaki ga duk wani abu ita ce kasuwar duniya ta duniya kuma wannan zaki ga da zara an ce an yi aikin hajji an gama ku dubi ku ga abin da alhazi suke shigowa da shi na kaya sabuwa zaki ga wayan nan irin taki ce amma ta fi taki an samu ɗoruwa akan tabara kun lura da wannan da kyau ko saboda duk wani kamfani fatan shi yake ga ya ci wannan kasuwar. Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya albarkace mu annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi addu'a yace ya Allah duk abin da ka sanya a maka Allah ka ninka shi a Madina yace ya Allah annabi Ibrahim ya haramtar da maka ni kuma na haramtar da Madina ya Allah ka sanya ninkin abin da ka sa a maka ka ninka shi a Madina kun lura da wannan da ke ko waɗannan garuruwa guda biyu garuruwa ne masu albarka wallahi kada mutum ya ɗibi ɓarna kada mutum ya ɗibi bida shi kada mutum ya ɗibi ba da lashe ya tafi da ita ƙasashen nan me ake kiransu ƙasa mai tsarki haka fa ake kira ƙasa mai tsarki to amma ba nan ne fa wani yake ba da labari bayan ya tuba sun je sun shimfiɗa wani abu a gabansu wai za su kewaye shi da wani ɗan sanda ya kai musu bara da suka tarwatse ba su haɗu ba sai a nan najeriya sai amina ba su haɗu ba sai amina kun lura da wannan ko shi wanda aka abin yake a gare tun daga ranar ya watsare yace ce duk abin da yake ba a maka ba da sunan addini babu shi babu shi wannan kuma ana an same shi ne yana faɗan wannan maganan ne bayan da wani bawan Allah ya ce da shi ya haƙura mana gidan shi yana da nisa amma masallacin basara yake zuwa sallah in ba shafa ba sai aka ce ya tsufa ya haƙura mana ya yi sallah a masallacin unguwarsu wani ba sai ya tako ya zo nan sallah ba sai ce sai ya hau mutumin da fada so yake ime kaza ime kaza sai ya dauko wannan tarihin ya fada mushi ya ce wannan fa tare suka yadda manya-manyan malamai a nan garin mina nan garin mina manya-manyan malamai wasu sai rasu Allah ji kansa da gafara Allah ya ramshe su ya ce ba su haɗu ba sai a nan mina ya ce to shi tun daga can ya watsar da nashi duk abin da yake da suna addini amma ba a yin shi a maka ya ce to ya watsar da shi ke bai kika ce eh wannan Allah ta'ala ya ji malam Jafar da gafara ya bada wannan labarin ya ce labar malam Jafar kenan ya ce an sami rikici a wata ƙasa shugaban ƙasar ba musulmi a kan ya halatta a maulidi ko bai halatta ba musulmin ƙasar kenan suke fada da juna wasu sun ce ya halatta wasu sun ce kuma bai halatta ba sai shugaban ƙasa ce su dai sun karanta a tarihi musuluncin nan daga saudi arabia yake saboda haka yana da ofishin jakadanci tsakanin shi da saudi arabia akwai alaƙa na jakadanci saboda haka ta hanyar ofishinsa da ke can ƙasar zai binciko tun da addini ne zai tuntuɓi malaman ƙasar gwamnatin ƙasar ta ba shi bayanin in ya halatta a yi in bai halatta ba a bashi duk wanda yi kuma tare da gwamnati za su kun yi shiru inda shugabanni haka suke yi aika an yi abin nan kun lura da wannan ko a kira mu mu je fadar mai martaba ko fadar gwamna a baje korin talili su faɗi dalilai mu faɗi dalilai wannan an yi shi an yi shi da annabi ibrahim alaihi da ya gama ƙure su kat suka ce harrikuhu kun lura da wannan da ke ko wannan ita ce hanyar zaman lafiya ba fada ba a rushe musu masallaci babu a kore su babu to ai baki ne daga kamar muke daga togo muke amma sai ga kawai an samu sun tsagiyar sun ce wai wannan masallacin sai dai a mai da hishagu eh bana sai dai a mai da hishagu o ba sai da sunan masallaci ba mai izafi su ɗebo littafansu mun yi wannan magana a tafsirin maza da muke yi na ce wallahi shi da ya ce littafin jawahirul ma'ani littafi ne na malamin malamai kullura littafi ne na malamin malamai saboda haka malami baya iya gane littafin wanda ke gane shi shine malamin malamai abu mai sauki ya ɗauko littafin ya sa a masallaci ya dinga karantarwa kamar yadda waɗanda ake kira wahabiyawa suka karanta da kitabu tauhid nawa suka karanta da usulu salasa suka karantar da kawa'idul arba'a no kenan suka karantar da masail jahiliya suka karantar da littafansa me aibu dan a fayyace tsakanin zare da abawa su ma da su suka fi kowa sanin fassarar littafin su dauko littafin su sa a gaba masu rikodin suna rikodin sai a yada da fassara irin tasu dan su suka san fassarar ba shi kenan ba na ratse mu in aka yi darasi guda to in kin ga wani ya rage a cikin wannan tafiyar to sai dai wanda yake yana can yana bacci ake karatun me yi zafi a ciki abu an mai da shi kamar kiristanci cizon kiristanci ne wai dole mutum ba zai shiga littafin ba sai abin da fasto ya karanta mashi kullum rako mutum ba zai shiga bible ba zai karanta ba zai rikice zai yi waye zai waye an ɗibin littafin an je an ɓoye su saboda haka sai ki ce an faɗi kaza an faɗi kaza ya ce miki san bai yadda ba don ba a bashi ya kai ga littafin ba ke yanzu ana karanta miki falalan makka tun zamanin annabi ibrahim fa tun zamanin annabi ibrahim to kuma wani yanzu ana ta ba da falalawa ne sai a ce maulidin manzan Allah su salama ake amma zai ke ga lokacin da aka ɗiba na ba da falalar maulidin manza Allah bai wuce minti goma sha biyar ba in ma ya kai an zo an ɗibi an kashe lokacin ana ba da falalar wa daman tsintaccen mage yi ba ta mage ai yawwa annabi ibrahim alayhi salatu wasallam yake cewa rabbana ya ubangijinmu innaka ta'lamu ma nukhfi lalle ka san duk abin da muke boyewa wa ma nu'lin da abin da muke bayyanawa kun ji wata addu'a waye zai yi addu'a ya daga hannu ya ce ya Allah ya Allah ya Allah ina roƙonka ƴaƴa nagari in ka bani su wasu zan sa su makaranta ta hafizul ƙor'an wasu zan sa su makaranta ta hafizul sunna annabawiyya wasu zan sa su makarantar addawa wa usuluddin wasu zan sa su kaza ka ce ya Allah ka san abin da na ɓoye da na bayyana wani zai faɗa ne da baki amma zuciyar ba haka yake ba sai annabi ibrahim yana addu'a ya ce rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin ya Allah ka san abin da muke ɓoyewa a zuci ka san abin da muke bayyanawa a baki la ilaha illallah kun ji yaqini kenan akan addu'ar da yake yi bakin shi bai saba ma zuciyar shi ba kenan an zaki addu'a kada bakin ki ya saba ma zuciya kada ki addu'a kina shakku to zo an ansa ko ba ansa ba kin kai matsayin da za a amsa addu'a ki ko baki kai ba dan wasu sun nada kansu a matsayin su ne za su yi addu'a a karba amma in ba su ba to ba za a karba ba saboda haka dole sai dai ki kawo kudi a miki addu'a ba za a taɓa nuna maki hanyar da ke ma za ki yi addu'ar ba alhali ga littafi hisunul muslim in dai zikiri kike nema tataccen zikiri tsabtataccen zikiri daga gida na annabta ba wai mafarki ba ba wai a halamin ba ba wai yayayen mafarki ba in dai zikiri ne daga gidan annabta zaki samu 24 hours tun daga tashin ki bacci har zuwa komawa ki bacci za ki samu zikiri a ciki da izinin Allah madaukakin sarki kun ji wannan in kin gama da wannan ko in kina da shi kina so ki faɗaɗa duniyar zikiri akwai al-azkar na imamun nawawi girman shi bai wuce da kaɗan ya ɗora bulugul maram bai kai naira dubu ba eh wata ta ce ɗari bakwai ne kullum da wannan littafan zikiri ta tatattu tsaftatattu daga gida annabta idan kina da sahih bukhari akwai kitabu da'awat a can ciki ban san wanda bugu kike da shi ba amma dai ki duba fihiras ki dauki fihiras din juz'in barko ki duba kitabu kaza kitabu kaza har ki kai juz'in karshe za ki ga kitabu da'awat zikiri da addu'o'i daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ba mafarki bane ne lura da wannan da ke ko an kuma addu'a kike nema gashi addu'a'u min alkitabi wa sunna addu'o'i tsabtatattun addu'o'i an sha yin addu'a a tambaya akan du'a'ul mustajaba du'a'ul mustajaba littafi ne da ya hada wal mutaraddiyatu wan nasihatu ina ce a ciki yake da addu'ar litinin addu'ar talata addu'ar laraba da zaran kin ji an kayyade addu'ar rana kaza ki san wannan ba daga gidan annabta bane to wannan zaki same shi a kasuwa kun ga wannan yana da nau'i uku kunga ga wannan shine karamin bugu to akwai bugun shi irin wannan kun lura da wannan da kyau ko akwai akwai akwai bugu akwai bugu hisul muslim akwai bugu hisul muslim wanda ya dara wannan girma wanda yake ya kai wannan shine bugu na nau kenan na biyu kenan akwai kuma akwai kuma wannan bugu nau kenan buku. kenan hisul muslim ashe gidan ashe majalisun majalisun zikiri ne majalisun masu zikiri ne kun ga wannan shine babban ido idan mai akwai mai ido irin na wani sai ta duba babba sai ta sai wannan kun lura da wannan wannan shine babban bugu akwai karamin bugu mai bi da shi wannan shine bugun tsakiya akwai bugu na karshe shine wannan bugu nawa kenan uku ina laifi ki samu duka uku wannan sai ki sa a masjidu baitik masallacin ɗakinki ai ɗakinki yana da masallaci kun lura da wannan ɗakinki yana da masallaci ko kuma kawai daga kujeru sai gado shi kenan babu inda kike sallah kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yawwa saboda haka ɗakinki yana da masallaci inda dardumaki da qur'aninki da kuma nan suke nan kike zama ki sallah ba wai sai yara sun gama cin abinci kuma a share wurin a zo a mai a'a shi wurin wurin sallah ne dama sai ki ajiye kwafi guda ita kuma jakaki jakar lahadi ce tana da bugu jakar asabar ce tana da nata jakar makaranta kaza ne tana da nata jakar zuwa kasuwa tana da nata bugu kun yi shiru wannan shi ne wannan kun nau'i nau'i nawa kenan uku shi ma wannan addu'a min alkitabu wa sunna addu'a nan kuma addu'o'i ne fa kin ga sai ake maganar malamin ya zama malam mai dalla dalla ga zikiri garkuwar musulmi ga kuma addu'a ita ma wannan bugun wannan shine bugun tsakiya yana da ƙaramin bugu irin wannan kun lura da wannan yana da babban bugu irin wannan yana da babban bugu irin wannan ƙaramin bugun wannan shine wannan a sai dai majalisar naku masha Allah kun lura da wannan ko wannan shine ƙaramin bugu wannan shine bugu na tsakiya sannan shi ma yana da babban bugu in ki hada duka nau kenan shida kenan fa nawa kika bayar aka yi miki addu'a wannan zaki ki ma ƴaƴanki ki ma mai gidanki ki ma zuriyarki baki daya addu'a daga gidan annabta Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarmu baki daya addu'a tana da muhimmanci sosai da sosai annabawa sun dage suna addu'a amma sai go sun nada kansu su suke addu'a a karba su suke karba su suke kaza Allah ta'ala ya sauke wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in annabi ibrahim yake cewa babu wani abu da ke boyuwa ga Allah madaukin sarki kwata kwata min shay'in koya ba abin da yake boyuwa a gare shi subhanahu wata'ala wa annahu yara aba yara na ce ba yura ba wa annahu yara da bi zarri shi Allah ta'ala yana ganin tafiyar kafa tururuwa kin lura halittar da bata kai tururuwa ba a cikin duhun dare akan falalin dutse Allah ta'ala yana ganin tafiyar yana ganin sawun yanzu ko raƙumi ne iya tafiya akan falalin dutse da rana kina gani eh to abin da bai kai tururuwa girma ba yayi tafiya a falalin dutse a cikin duhun dare Allah yana ganin sawunsu kenan ba abin da ke koyuwa ga Allah madaukakin sarki komai yana ganin shi fil ardi wannan abin a ƙasa yake wala fi sama ko a sama babu shi face Allah sarki yana gani alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah in juwa allazi wahabali wanda imin min baiwa ta musamman alal kibari duk da wannan girma da nake da shi malaman tafsiri sun ce ya girma yana da shekaru 90 da wani abu kun lura da wannan ko casa'in da wani abu duk da wannan girma da nake da shi amma Allah ta'ala ya yi min falala ta mai Isma'ila wa Ishaq ya min baiwa ta annabi Isma'il wanda yake a tsatsan shi ne manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama ya bayyana wa Ishaq wanda yake a tsatsan shi ne aka samu annabawan banu Isra'ila annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ya ce inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na wallahi mai jin addu'a ne ku ji lalle ubangiji na wallahi lalle mai jin addu'a ne ya ce addu'a wa ne? eh ya ce mai jin addu'a ne kun lura wannan ko addu'a mai jin addu'a ne so daga ‘yan uwa mu dage da addu'a cikin ramadana da wajen ramadana cikin dare in an ce cikin dare ki kokari ki sami sulusun dare na ƙarshe in an ce sulusun dare na karshe shine ki raba dare kashi uku yanzu dare yana fara karfe nawa bakwai saura minti nawa to in kin ce bakwai sai ki lissafa daga karfe bakwai zuwa huduwa alfijir awa nawa ake da su sai ki raba awa awannin gida uku ki cire gidan farko ki cire na biyu gida na karshe sai ki dagi wanda yake galibi lokacin ne ake tahajjud to ki sani ba sai cikin ramadana kaɗai ba ki tashi ki na filfilin ki raka biyu raka uku abin da ya sauka ki yi addu'a don lokacin ne ubangiji Allah madaukakin sarki yake sakkowa zuwa saman duniya yake addu'ar ina yana yake cewa ina mai neman gafara in gafarta mishi mala'ika ne zai ce ina mai neman gafara in gafarta mishi saboda haka mutum sai ya dage sosai da sosai annabi ibrahim alayhi salatu wasallam ya ce lalle ubangiji mai jin addu'a ne kenan za ki dage sosai wurin addu'a don Allah ta'ala yana jin addu'a ki kuma duk wani wanda za ki sa yi miki addu'a ba kamar ke ba kin lura ke kika fi sanin bayanin da za ki Allah ko kin je kin ce wani a taimaka sai da ki ce a taimaka mana da addu'a amma za ki ce gashi gashi gashi gashi ba za ki ce gashi gashi ba a kullubar kuma in bukatar haihuwa ce kada mutum ya ji girma ya tsufa a'a kada yi wannan tunanin Allah ta'ala ya bai ma annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam haihuwa akan wannan ya bai ma annabi Zakariya akan wannan ke dai roki Allah to kuma akan ne mahaihuwan nan kafa ta zame da yawa an shiga bokaye sosai da sosai wani hatsabibin bokan fa ci kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in kin ji waɗanda suke rasa duniyarsu da addininsu akan neman haihuwa wallahi sai abin ya baki mamaki Allah ta'ala ya sauwaje rabbi ya ce ya ubangiji iji ij'alni muqima sala ya Allah ka sanya ni in zama mai tsaye da sallah in jiwa in ji annabi ibrahim annabi ibrahim ya yi addu'ar Allah ya sanya shi ya sanya shi cikin masu tsaye da sallah ina ga ni ina ga ke ina ga mu ina ga su ina ga ku eh ashe sallah ba karamin al'amari ba ce ashe sallah tun zamanin annabi ibrahim an yi sallah balle kirista ya ji cewar shi baya cikin sallah mai annabi isa alaihi salatu wasallam ya ce wa ausani bis salati waz zakati ma dutu hayya ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati ya laka sanya daga cikin zuriyata masu tsayar da sallah kun ga yana addu'a gare shi yana addu'a gawa ga zuriyarsa rabbana wata taqabbal du'a ya Allah ka karbi addu'ata ashe bayan kin yi addu'ar sai kuma ki biyo bayan addu'ar da me da wata addu'a ki yi addu'a bayan kin yi addu'a sai ki yi addu'ar Allah ya karɓa addu'ar ki eh sai ki zana cewa ya Allah ka karɓa addu’o’inmu mu ko ba ka ake cewa ba to mutum sai ya dage bayan kin yi addu'a kin yi addu'a sai kuma ki yi addu'ar Allah ya karɓa addu'ar ki ya Allah ka karɓa addu’o’inmu da muka gabatar ya Allah karɓa addu'o'in da waɗanda suka yi mana addu'a suka yi mana ban ji kamar an ci amin ba annabi ibrahim alayhi salatu wasallam ya ci gaba da cewa rabbana ya ubangijinmu ighfirli ka gafarta mini amma bangun tashi addu'ar hadawa ake rabbana ighfirli rabbana ja'alni muqima salati rabbi ja'alni muqima sala idan kana addu'a waɗansu suna cewa amin to ba a cewa rabbi sai dai rabbana kun lura kenan yanzu in an wasu suna addu'a zaki ce ba zaki ce ya Allah ka shirye da ni ba mu kuma cewa amin sai ki ce ya Allah ka shirye da mu ya Allah ka shirye da zuriyar mu ya Allah ka tabbatar da mu a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ake cewa amma gina addu'a ke kadai sai ki ce Allahumma ghafirli wal walidayya da sauransu ko kuma duk da hakan sai ce ya Allah ka gafarta mana baki daya sai dai mu fahimci bambanci muddin kina addu'a mutane suna cewa amin to ba za ki addu'a ga karan kanki ke ke kadai ba sai ki hada da mutanen baki daya ya Allah ka gafarta mini in jiwa wali walidayya ya Allah ka gafarta wa mahaifana in jiwa in ji annabi Ibrahim alaihi tambaya a tambaya anan baban shi ai bai musulunta ba eh kun yi shiru daman ba na ce ku jira ma anan ba daman yi alkawarin zai roƙa mashi gafara ya yace sa astaghfiru laka rabbi wuka na bi hafiya ya ce da sanu zai roƙa maka gafara shine anan ya roƙa mashi gafarar a shu'ara ya roƙa mashi gafarar ya ce wa ghafir abi innahu kana min ad-dhalin kun lura da wannan da ke ko walil mu'minina amma da ya tabbata annabi ibrahim ya gane cewar wannan fa a kafirin shi yake ba zai musulunta ba sai watsar da shi wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adha iya falamma bayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a min inna ibrahima la halimun awwah ya ce na ghafirli wal walidayya walil mu'minina ka gafarta ma dukkan sauran mummune baki ɗayan su ku ji addu'a yayi ga karan kanshi yema mahaifansa yema sauran al'umma gaba ɗaya sana aya da ta gabata yema zuriyarsa yace walil mu'minina da mummunai kai musu addu'ar yau mai kumul hisab ka gafarta musu ranar da za a yi lissafi in an ce al-hisab shine lissafi kullura Mene ne lissafi za a ɗebo zikirin da kika yi a lissafacin yi ƙwaya kaza za a ɗebo sallolin da kika yi za a ɗebo istighfari da kika yi za a ɗebo karatun ƙur'ani za a ɗebo kaza za a ɗebo kaza za a ɗebo kaza za a ɗebo kaza za a ɗebo kaza sai a lissafa su kuna jina in aka gama lissafa su an samu ƙwaya nawa kenan kaza sai kuma a ɗauko su keli a ɗora su shine alwazu ne kenan sai ya auna su kun ji wannan nau kenan biyu bayan an lissafa sai kuma a auna zai iya yiwuwa kin yi salatin annabi goma ta yi goma adadi ya zama amma nauyi ya bambanta saboda me watakila ita ta yi da larabci ne ke kin yi ita wacce kuma ta yi da yaranta ko kuma lokacin da kuka yi ita ta halarto ma'anonin da girman abun ita kuma wacce kawai da fatan baki take yi an samu dai bambanci niyya da waɗansu abubuwan da za su iya bambanta su wurin nauyi ko da kuwa sun yi daidai wurin adadi kuna jina akan wannan sannan sai a hisabi sai a ɗora bayan an yi hisabi sai a zo a ɗauko ma'auni wanda zo'ul mawazin alƙisfa sai a ajiye ma'auni a ɗora su an haka ɗora su a ɗora wanda ya yi aikin nau kenan bi mana a ɗora takardun da aka rubuta aikin ƙwai da ƙwarƙwata za a auna mutum za ki ga mutum yana da ƙiba a nan duniya ƙiba a nan duniya kan mutum ya je ya ce tufa bari ya je dinga shan bambita ko ya dinga shan burabusko don ya nauyi a'a nauyin mutum ko ƙiba shi a nan wallahi ba komai ba ce ƙiba ce ta imani haka na wasu faɗa hadisa abdullahi ɗan mas'ud da suka ga ƙaurin shi ya abin nan suka yi mai dariya ya hau bishiya zai samu aswaki ana salam ya ce ai kaurinsa yana da nauyi a mizani kaurinsa yana da nauyi a mizani don haka waɗannan al'amura sune ne addoyin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ba za mu samu lokacin haɗa su da na suratu a shu'ara ba saboda lokaci ya ja kullum da wannan da ke ko tunda mun faɗe su sai mutum ya je ya haɗa su ya kuma ya haɗa waɗannan akan wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kuma a daidai nan ne muka zo kammala tafsirinmu na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari hudu talatin biyu wanda yake alhamdulillahi rabbil alamin an sami kyakkyawan goyon baya daga 'yan uwa iyaye da ƙanne da kuma kakanni wurin gabatar da wannan tafsiri muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka ubangiji Allah maɗaukin sarki shi gafarta mana ubangiji Allah maɗaukin sarki ya karba duk abin da muka faɗa wanda muka yi kuskure Allah ta'ala shi fi mana wanda muka yi daidai Allah maɗaukin sarki ya riɓanya ladan wannan suka da suka gabata sun gabata ne sakamakon abu na farko dai ƙaddarawa ta Allah maɗaukin sarki Shi ne wanda ya ƙaddara yin wannan ko da da ran mu sai da ƙaddarawa shi ko da da ran mu sai da ganin damar shi Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarmu har ya kawo mu cikin waɗanda suka halarci azumi yau suke da azumi ashirin da takwas na wannan shekara ya Allah muna gode maka ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su ga ƙarshen wannan azumi kuma su ga nabaɗin baɗaɗa lafiya lokacin mu yayi kuma ya Allah ka sa mu cika da imani duk waɗanda suka taimaka wurin gabatar da wannan tafsiri a ɗaiɗaiku ko a ƙungiyance Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi wannan na sha maimaitawa a karatuttuka irin wannan da wasu karatuttuka cewar da yawa akan ga mutum ɗaya ko mutum biyu a gaba ne amma waɗanda ke a baya suke riƙe da abin suna da yawa to duk wani wanda yake da hannu ta shawara da taimako da agazawa da isar da saƙo Allah ta'ala ya saka mushi da alkhairi ba zai yi wa a ce mu faɗi kowa da kowa ba amma lallai wasu kan sun yi tasiri wannan su sun yi wanda aka ambata ba wai ya nuna ya fi kowa yi ba ne waɗanda ba ambata ba ba wai ya nuna nashi bai yi ba ne amma da kun san shaida ɗan uwa ibrahim jimada wanda yake tun da aka fara tafsirin nan shine kyamaraman shi ke haska nan ya haska can kun lura da wannan ko yana cikin waɗanda suke ba da goyon baya a wurin tafsirin nan bayan wannan naɗa naɗan da yake yi a faifan bidiyo da rikodin yana cikin waɗanda suka zaga garin mai na daidai gwargwadon abin da ya sawwaka wurin isar da saƙonni ina jin waɗansu masallatan ko waɗansu makarantun shi ya kai musu takaddar isar da saƙo da aka rubuta hakan na abokin shi abin nan salih abubakar wanda ke yana mai tumbi da zama amma shi'oninsu ya fi zama a tunga kusan tare suke da ƙaninsa ibrahim su suke kara kaina wurin isar da saƙonni sosai da sosai ba ku lura ba wai na ce waɗanda ba ambata ba ba haka ba Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi baki da wannan a ku kenan a ƙungiyance ba za mu manta da grassroots women in da'awa ba manazzamatu da'awatul jaliyat a karan nan a wannan tafsiri sun tsaya tsayin daka wa ala ra'sin malam shafi'u sun tsaya tsayin daka tun kafin a fara a ƙungiyance kenan wurin gabatar da wannan tafsiri din wani lokacin shi zan kira in ce abu kaza abu kaza abu kaza fa Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi in ku sha'awa ba jiya nan waɗansu suka bugo cd suka rabar kafin a kammala wani ya kawo zikiri ya ce a rabar na ce zan buga ya ce bai yadda kowa ya buga ba sai dai a buga mashi waya ya bugo shi ya rabar kun da jumlar sai dai a buga mashi adadin wanda ake so a har yanzu nan akwai adadin na wasu makarantu yana shagona don dufa zan ba su to abu ne don buyin yawa ba jin ko insha Allah ta'ala akwai makaratun da nasu yana na hannuna zan ba su insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya saka da alkhairi kowa ya riga ya bada irin tashi gudunmawar babban wanda ya bada gudunmawa kun san shi eh shine ku da kuka saurara Allah ku da kuka saurara ku kuka fi kowa bada gudunmawa bayan Allah subhanahu wataala da ya kaddara haduwan mu dan da ba a saurara ba duk da takardar da aka yi da duk zuwan da aka yi da ba abun nan ba saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ubangiji Allah madaukin sarki ya sanya mana albarka Allah ta'ala ya nuna mana na baɗin baɗaɗa haka yanda aka fara wannan tafsiri asabar da lahadi ga 'yan uwa mata kaɗai Allah aka fara bara har aka zo bana kuma ana tsintin waɗansu ayoyi biyu uku biyu uku a ciki har aka zo yau mana suratu ibrahim muka rufe da addoyin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam Allah ta'ala ya albarkaci mu. addoyin nan a rike su ina wasici ga 'yan uwa wasiya ta farko karatun nan da aka yi baki ɗayan shi mutum ya yi ƙoƙari ya ga ya tsaya tsayin daka ya yi shi ya bi shi a hankali kun da wannan wajen bi a hankali za ki iya bi za ki iya haɗuwa ku biyu ku uku unguwa ɗaya ko kuma wata kina ganin ta ɗara ke fahimta ku ga kun maimaito darasan nan guda goma da aka yi su kada ya zamana an yi su kawai mun fara tun daga ayatul wudu ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu kuma muka darasi nawa biyu sannan muka zo suratul an'am akai yi qul ta'ala atul ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'a aka yi darasi nawa uku darasi uku an hada nawa kenan biyar aka zo suratu al-araf aka baje kolin dalilan ubangiji Allah madaukin sarki yana sama kuma ya daidaito akan al'arshi aka samu akan darasi nawa daya ya zama shida aka zo suratul tauba aka yi bayanin mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wasabiqun al-awwaluna na minal muhajirin na ansar darasi nawa kenan bakwai aka zo suratul yunus aka yi magana kan waliyan Allah dan a bambance su da waliyan shaidan kun lura da wannan da kyau ko har ce mana ma akwai littafi bai na auliya yi rahaman wa yi shaitan na shekul islam ibn taimiyya har ma dakta ya fara magana a kan shi ya yi faifan cd guda mun samu darasi nau kenan takwas yanzu muna cikin sorata ibrahim jiya mun darasi guda yau mun darasi guda nau kenan goma mutum ya samu ya biya waɗannan ya lizimci tsoron allah shine jagora na fahimtar karatu na abin nan tsoron Allah Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana Allah zai sanya muku alfurqan mutum ya lizimci ikhlasi yi domin Allah duk karatun da kika ji duk karatun da kika yi in mutum bai yi shi domin Allah ba zai watsi shartu qabuli sai an yajtami'a fihi isabatun wa ikhlasun ma'a lillahi rabbil arshi la siwahu muwafiqa shar'a alladhi tabahu dole a sami ikhlasi yi domin Allah dole ya zamana yayi daidai da shari'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kullu lura da wannan da kyau mun faɗa a darasin jiya cewar waɗannan darussa da suka wakana guda goma na bana dinan da aka gabatar da su duk wacce take da memori na wayarta ta sanya shi a cikin gidanta cikin gidan memory din idan ta sanya sai ta rubuta sunanta da lambar wayata da unguwarta sai ta sa a cikin wannan farin gidan na memori ta sa sai ta kai shagon mu za a sanya mata shi a cikin memorinta don ya taimaka mata bibita karatun kuma tun daga farko mun ji wannan da kyau ɗaya kenan ta ɓangaren sanarwa muda da sanawoyi kamar haka kafin malamai su zo abu na farko akwai karatu da ake yi a nan masallaci a din ranar talata kun lura din ranar talata bayan sallar la'asar kun lura da wannan da kyau ko malam shafi wacce talata za fara talata ta zuwa mai zuwa da muna cikin sallah ai mana aikin gafara ta sama ko talata ta sama ba talata mai zuwa ba kuna jina yau muna lahadi gobe litinin jibi to ba ta jibu ba ta jibu in Allah ya kaddara za a yi sallah talata kenan ana cikin hidima sallah to talata ta sama yau saura kwana nawa kenan tara za a fara karatu za a ci gaba da karatun sahih bukhari da ake yi a nan cikin masallacin da kika hallara in baki sani ba yanzu kin sani bayan sallar la'asar ko ba ki da littafin ki zo don da izinin Allah ta'ala inda aka fara da ke to adashin ki kina ɗauka duk da biki san hukuncin a dashin ɗin ba amma dai ana ɗauka za ki sau bukari Allah ya sa ya zama ka fara a ciki kun lura da wannan ko kuna ji darasin na mata ne zalla kada wani ya ji ya ce zai zo darasin ne na mata zalla da wanda ya ji da wanda ya gaya mashi in ma ya ji ne ya kawo mai ɗaki shi nan masallacin makil ne sar da ke daura da babbar kotun jihar Niger a nan cikin garin Mina bayan sallar la'asar kada ku shafa kada a ce malam bai zo ba malam shi ne malam ya zo sallah ta zo kun lura da wannan da ke ko talata ta sama a yi haƙuri a ido ake tsawuriya duk lokacin ki ki dan faɗaɗa shi ku lura wannan a sati so biyu muka tafsiri shi kuma wancan a sati so ɗaya ne so ɗayan bayan sallar la'asar kun lura da wannan da kyau ko abu na nauke nan na biyu mun yi sanawar duk wacce take son waɗannan karatuttuka ta ba da memori na biyu kuma karatun talata talata kadai na uku kuma akwai makaranta da aka buɗe wanda yake za ta fara karatu ne nan kwana kaɗan wannan makaranta ita ce makarantar abdurrahman bin auf da ke nan tunga bayan gidan cin abincin nan na Mr. Biggs kun da wannan da ke ko babban abin da ake bukata shine ɗalibar da take ta yi walima ciwon walima bai kama ta ba kun da wannan da ke ko su ita ake bukata za ta yanki fom sai ta cike fom ɗin a ciki za ta ga ranar da za a yi tantancewa saboda haka zan ba ku satar amsa kun bayyanci wannan da kyau ko tunda ta yi walima ta yi ƙoƙari kafin ranar tantancewa ta ɗauki ƙur'aninta ta dinga biyawa don kada a buɗe mata ta yi walima a ce karanta nan ta yi turus kuma kin ga yanzu ba ke sanya na za a ce ki karanta ba don shi ma Allah ya buɗe haka ne kawai ya buɗe haka ya ce karanta nan na ba ku sa ta amsa guda ɗaya Allah ya sa ka da examiner ya ji ni kun ji wannan da kyau ko Allah ta'ala ya mana gamdakatar wannan kuma ya shafi bangaren matan aure da bangaren yara kenan bangaren matan aure da bangaren wannan wannan wata hikim wata dabara ce aka yi wanda yake alhamdulillah makarantun da ake da su in baka in baka dora akan yadda suke ba to ya kusan duk layi zaki samu islamiyya ɗaya biyu ɗaya biyu kun lura da wannan da ke ko wanda yake Allah ta'ala ya kawo mu lokacin da wannan da wannan za su haɗu kun lura da wannan sai a su ɗaliban duk da su sai a zo a ce malama don Allah a buɗe mana makaranta malama a buɗe mana makaranta kullum waccan maganar da ake yi me ba sa zuwa sai ki gaba abin da suke yaɗawa sai gulma sai ki ga Allah ta halaye zai kiyaye kada a tsaya kuma ana ta sai kun ba su haddasun lam tukunna kun lura da wannan da ke ko saboda haka waɗanda suka yi walima tun yanzu zai ki je ki yi photocopy satifiket ɗinki na walima in kuma guduwa kike daga makarantar ki kwarai kuwa guduwa take zai ta ce wallahi cin da ta aure daɗin aure zai ɗauke ta daga makarantar saboda tsabagen jahilci so yanzu sai ki koma makarantarki ki je ki samo satifiket din makarantarki majiya za ku kware da malama ko da malam eh kware kuwa kun fahimci wannan da kyau ko Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya albarkaci rayuwar mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik